الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك بعد كراتمنا الرحيق المختوم الرحيق المختوم متاشي درسي نهدو shafi na ashirin matsala ta hudu ibrahimu alaihi salatu wasalam عليه da zalika nan ذلك ko sannan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kamar yadda muka faɗa ya ajiye ɗansa annabi isma'il a matarsa hajara a cikin garin makka ko bakka yadda zai bakkata ana makka ana bakka da dawo ba kamar yadda muka bayani sai bayan tsawon lokaci hamma ita hajara ta rasu shi kuma annabi isma'ila ya yi aure shi ne annabi ibrahim ya dawo ya same shi wa huwa yubri nablan lahu ya same shi yana feke kibiya hata wahatin, karkashin wata katuwar bishiya qaribin min zamzam dab inda rijiyar zamzam take halan mara ahu lokacin da annabi isma'ila ya hango annabi ibrahim kama ilaihi sai tashi ya taro shi akwai kama alaihi akwai kama ilaihi akwai kama lahu kama ilaihi mutum ya taho ka tashi ka tafi ka taro shi shi kira kama ilaihi kumu ilaihi kama lahu kuma mutum ya shigo ka miƙe tsaye da daki a kotu da makaranta kama alaihi kuma mutum yana tsaye ka zo ka tsaya a kansa kana masa gadi da bodyguard suke yi a gaban akan da suke wa tsaro ne kama alaihi ya tsaya a kansa kama ilaihi ya tashi ya taro shi kama lahu ya tashi saboda shi donan sai aka ce me kama ilaihi ya tashi ya taro babansa fa sana'a kama yasna ulwalidu bil walad wal sai suka yi irin abin da ya kamata a ce uba ya yi wa ɗaɗa, ya yi wa uba yanzu idan kuka rabu da mahaifinka tsawon shekara 20 baka gan shi ba bai ganka ba sai bayan shekara 20 kuka haɗu da ya kamata ku yi yawwa wannan abin suka yi ke nuna kowa yana shauƙin ya haɗu da kowa kuma dukansu annabawa wa kana liqa'uhuma ba'da da tawilatin min az-zaman wato haduwar su ta kasance bayan tsawon lokaci ne haɗu ba kallama yasbiru fiha al kabir ce kaɗan ne uba shi da irin wannan yanayin na karasa ɗan tsawon lokaci kuma ku haɗu da shi don ka nuna Alama cewa ko ai kuka ko kuma a nuna alamar damuwa al'awahu mai yawan kuka al'atufu mai tausayi an waladihi ga ɗansa walwaladul baru da kuma ɗa nagartacce a salih da ƙwarai rashidi shiryayye an abihi shi kuma yadda zai nuna mahaifinsa wa fi hazihi marra a wannan lokacin ne badaya al-ka'abata suka gina ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا wato ita ka'aba annabawa ne suka fara gina ta annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il su suka gina ka'aba wa rafa'a qawaidaha suka kuma daga tushen ta ma'ana foundation ɗinta wa azzana ibrahim fil nas bil hajj annabi ibrahim ya sanarwa وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم عن إبراهيم يكرا يشيلا cewa kowa ya taho ya zo ya aikin haji wasu iyayen mu suna cewa wai mutum ya amsa sau ɗaya sai zai je aikin haji wanda ya amsa sau biyu sau biyu zai je aikin haji wanda ya amsa sau uku ko uku zai je gwargwadon yawan amsawarka gwargwadon yanka za ka ja aikin hajji zintin nasu bil hajji ya tuka rijalan za su zo maka da kafa ko ala kulli damirin za su hawo kan taguwa mai ankwararren ciki wacce aka horar da ita kan ta yi doguwan tafiya ya ci da kulli fajjin ami za su zo daga dukkan hanya mai nisa yanzu kaga Allah ya hore an daina tafiyar ƙasa awa hudu an soke ta a jidda daga Kano to kun ga wannan rahama ce ta Allah wa qad razaqa Allahu Isma'ila Allah ya azurta annabi Isma'ila min jinati Mudad mun ce ya auri yar wani mutum da ke kararsa Mudad wanda shi daga kabilan Qahtan yake mutanen kasar Yaman sai Allah ya azurta wannan mata ta annabi Isma'ila wanda ita ce matarsa ta biyu wacce ta farko mun ji an ce ko mun ji annabi ibrahim ya ce a sake ta to wannan ta biyun sai allah ya azurta su da 'ya'ya goma sha biyu na ya ashara waladan zakaran haifawa annabi isma'il 'ya'ya maza guda goma sha biyu lallai wannan babba aiki ne a haifa maka 'ya'ya maza goma sha biyu sai kuma bahum to ga sunan sunan su goma sha biyu nabit Na nabayo qaida adba'i bisham mishma dauma nisha haddad kaima yatur nafis aiduman kaji sunayen 'ya'yan annabi isma'ila su goma sha biyu maza وتشعبت من هؤلاء اثني عشرة قبيلة da ya نيدي أو شيما sai haifi ‘ya'ya da yawa sai zama an samu ƙabilu goma sha biyu kowanne ya kafa shi ba family kusan da ƙarfin ƙashi ne kana da ‘ya'ya da yawa da zamanin yaƙi ne zamanin fatauki ne zamanin noma ne zamanin ciwo ne haka kowa so yake ya auri mata hudu kusa ta haifa masa yaya goma dauke nan arba'in don ta haifa arba'in din nan in maza akwai maza talatin a ciki to kowane namijin shi ma yin girma sai ka masa mata hudu nan da nan sai ka ga kun cika gari haka ake yi to kaga garin gaba ɗayan ƙarƙashin ka suke ƴaƴanka ne da jikokinka da su taɓa ka. wa zai taɓa ka garin dangi ɗaya ne kabila ɗaya ce ƴaƴan mutum ɗaya ne shi sa ke su banuwa ne banuwa ne duk garin gaba ɗaya mutum ɗaya ke kafa shi da shi da zuriyarsa haka kowanne tsere shi saka da kulluha fi makkata duka waɗannan gidaje guda goma sha biyu da annabi isma'il sun zauna a maka muddatan zaman tsawon zamani wa kana jillu ma'ishatihim mafi yawan abin da suke rayuwa a kai izu ka a wancan lokaci a tijarata min biladin yaman suna yin kasuwanci ne wato kasar yaman suke zuwa ila biladil sham wa misra su tafi sham su tafi misra su sai kaya su kai su siyo su kawo dama da ɗan kasuwa su siya jari dawowa jari da ba za ta yadda mu shigan mata da kaya ba bai kamata mu kuma ta dinka shigo mana da kaya ba kamata yanzu in za ka tana a kuɗi ya kamata ka zuba a banki ka je ka tana ka siyo kaya ba sai ka je ka siyo yan tana muna da kuli kuli tun da sama irin kalmomin su kenan muna da kuli kuli kai musu kamar guda buhu guda sauna su ji karas karas ce wannan zan kawo muku tirela goma kada nan sai ga masu kuli kuli jarin su ya tashi za ka tafi kana maimakon ka tafi da kuɗi za a yi maka tirela tireloli da kuli-kuli su kuma cani dama suna son su ci kuli-kuli da kaga kai kuma ka siyar ka ci riba sai kuma ka siyo wani abu sai ka tawo da shi sai ka ci riba kuma sai tafiya ta zama riba dawowa ta zama riba to su haka suke kasuwancin su mutanen maka da hilafin shita'i wa kai sai su sai kayan maka su kai wancan kasashen sai su siyo wancan kasashen sai su kawo maka haka sai zama tafiyar ka riba dawowa kama riba shi ne ban gishiri ba ka manda ni kana son wani abu dawa ni ma na son wani abu naka maimakon in baka kuɗi kika ce kana son kaza a ƙasata ni ma ina son kaza a ƙasata shin kai maka kai ma ka kawo min ya yace man tasharat hadhihi al-qaba'ilu sannan wannan kabila ta ta zama fi arja'il jazira a shashannin jaziratul arab kuma an cunkoso a guri ɗaya, so ne tashi ya matsa sai je kafa nasa garin to wancan ma ya matsa a kafa nasa garin sai ga an kafa garuruwa da yawa maimakon a cinkushe a guri ɗaya. bal wa ila kharijaha wasu ma suka fita gaba ɗaya daga cikin jaziratul arab din summa kudrijat ahwaluhum sannan aka nannaɗe halinsu shi ga ya hibin zaman a cikin duhun zamani ma'ana daga baya da aka daina jin labarinsu sun watse sun tafi in ba auladu da cikin waƙaida. wanda suka rage ake jin labarinsu su ne zuriyar nabitu da waƙaida, amma ragowar goman duka sai aka daina jin labarinsu sun riga sun zamani ya shuɗe da su wa qadin zaharat hadaratul Ambar. yace wayewa da ci gaba na yankin ambas ya sami intihari بسم الله الرحمن الرحيم malam yace shi 'ya'yan annabi Isma'il guda goma sha biyu goma daga ciki sun ɓace a tarihi waɗanda suka wanzu ake jin zabarinsu ake jin tarihinsu aka san halin da suke ciki su ne guda biyu biyun su ne suka wanzu ko aka ci gaba da jin labarinsu waƙadin zaharar hadaratul ambab su al'ambab su ne zuriyar da suka fito daga shi wannan da ake kira nabitu to ‘ya'yansa su ake kira ambab fi shamalin hijaz sun je sun kafa kasarsu ko garinsu ko yankinsu a cikin arewacin hijaz makawwanu daulatan ƙauyatan suka kafa wata daula mai ƙarfi asimatu hal basra wato babban birninta wani gari ne da ake kira basra shi ne babban birnin wannan daula almajinatul asariyatul kadima wani gari ne na tarihi tsoho alma'arufa fi janubi urdu wanda yanzu haka garin yana na a kudancin yankin jordan urdun shi ne jordan قد كان لهذه الدولة النبطية من منذ أطرافها waɗanda suke gefen wannan daula sai da suka dawo ƙarƙashinta kwalam ya a hadun babu wanda ya samu iko an yi nawi a ha ya fito na fito da ita hatta ja a romanu waƙaso alaiha asiri rumawa suka zo suka karya daular da ƙarfi suka ci su da yaƙi kuma da turawa suka ci mu da yaƙi suka karya daular ce usmanu dan fojiyo suka karya daular usman yan faya da take da haidu a istanbul da kuma daular usmaniya ta kambodiyo da suke da haidu a kwato to haka nan aka karya waɗannan dauloli Da ita ma wannan daula rumawa suka zo har gida suka ci ta da yaƙi jana haƙa ifatun min al-muhaqqiqina wasu daga cikin ɓangaren malamai masu haɗa da bincike min ahalin ilim bil ansab waɗanda suka ƙware wajen sanin ilimin nasabawa na ɗan wani sun a kan cewa an da muluka ala gaskan su sarakunan ali gaskan an da muluka ali gaskan sarakunan ali gaskan waka zal ansar da kuma ansar min al wal khazraj daga ausu da khazraj wanda suka zauna a madina inna ma kanu min ali dabit bin isma'il su ma daga zuriyan dabitu ne ɗan annabi isma'il wa baqayahum fi tilka diyar akwai gos a irin waɗannan garuruwan a ilaihi malal imam al-bukhari imam bukhari ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin fi sahihihi a cikin sahihul bukhari kada a kada babal ya kulla babi unwanuhu taken babin ko kuma shine nisbatul yaman ila isma'il alaihi salam jingina kasar yaman ko mutanen yaman zuwa ga zuriyar annabi isma'il wastadalla alaihi bi ba'd al ahadith ya kafa hujja da wasu hadisi warajjaha al hafiz ibn hajar al hafiz ibn hajar ya rinjayar fi sharhi a cikin sharhin sa anna qahatana cewa qahatana min ali nabi bin isma'il yana cikin zuriyar nabitu ɗan isma'il Ko amma qaidaru ɗayan ko mai suna qaidaru ibn isma'il lam yazal abna'uhu bi makkata su kuma ƴaƴansa sun ci gaba da wanzuwa a maka su su hijira ba ya da suna ta yin tsatso suna ta yaduwa da zaka a nan maka hatta kana minhu adnan da na aka samo adnan kakan annabi na ashirin wa waladuhu ma'ad da kuma ɗan shi adnan shi ne ma'ad gina adnan wa minhu daga shi ma'ad dan adnan ne aka samu hafizatul arabu al-adnaniya an sabaha kabilan larabawa wanda suka fito daga adnan suka kiyaye nasabarsu wa adnanu huwa al hadi wal ishiruna. idan ka bi silsilan annabi sallallahu alaihi wasallama za ka samu shi adnan din nan shi ne kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na ashirin da ɗaya idan mutum yana karanta isma'ila ai ana ba mu silsilar manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda cikin silsilar ana cikewa zuwa kan adnana a wata ruwayan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cato, daga nan wanda ya tsara akan haka ya yi ƙarya wannan shi ne iya abin da aka sani amma ragowan an tabbatar cewa daga kan adnanu kuma akwai mutum ashirin waɗanda su kuma suka cike zuwa ga annabi isma'il kenan daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa isma'il akwai hula sittin wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isma'il hula sittin ne mutum sittin. yanzu kai za ka iya lissafa mutum goma a nasabar ku na shi ne za ka ji an ce muhammadu ɗan abdullahi ɗan abdulmuttalibi ɗan hashim ɗan abdulmanaf ɗan kasai ɗan kilab ɗan lu'ai ɗan ghalib ɗan Sihir, ɗan malik ɗan dabar ɗan kinanata ɗan kata ɗan iliyasa ɗan muzar ɗan nizar ɗan ma'ad ɗan adnan sune ake littafin mana guda ashirin da ɗaya daga kan manzon Allah sallallahu alaihi zuwa adnan wasu kan ɗora kan adnan kuma su ce adnan ɗin ibn udad gini hamaitai gini salaman gini aus gini buz gini kamwal gini ubai جيني عوام جيني ناشد جيني حزا جيني بلدات جيني يدلاف جيني طابق جيني حاجد جيني ناحش جيني ماخي جيني عيد جيني أبطر جيني عبيد جيني دعاء جيني حمدان جيني سنبر جيني يسري جيني يحزن جيني يلحن جيني عروع جيني عيد جيني ديشان bin isir bin afinad bin aiham bin wakatir bin nahis bin zarah bin sumai bin mazid bin auda bin aram bin aidar bin ismaila bin ibrahim waɗannan sunan kaji wahalar karanta ma gare su saboda babu su a tarihi daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan da ake lissafawa guda arba'in mafi yawa sunayen za ka ga akwai saɓani a kai amma wanda babu saɓani su ne guda 21 nan zuwa adiman kuma shi adiman an tabbatar yana cikin zuriyar annabi isma'il alaihi salatu wassalam ke nan, aidaru ɗan isma'il ‘ya'yansa sun ci gaba da wanzuwa a maka. Ƙaduwar da annahu sallallahu alaihi wasallam kana idan ta saba dan annan sallallahu alaihi yana kasafta kansa ni ne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wani ya kai kan adnan sai ya tsaya kun balaga adnan yumsiku idan ya kai adnan sai ya tsaya bai kulu kazaban nasabun wato masu yin nasaba daga nan in suka kara a sama sun yi karya ragowar mafi yawan su duk hada hada ne ba a da tabbas kan sunayen amma dai an tabbatar masu adnan ta tike zuwa ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim wa zahaba jam'un min al-ulama'i wata dawaga daga cikin malamai sun tafi la jawaz rafa'in nisab fawqa adnan suna dangana cewa za a iya daga ci gaba da lissafa wannan nasaba da adnan zuwa annabi Isma'il mudaifina lil hadith al-mushari ilayhi suna cewa wancan hadisi da'ifi ne walakin hum ikhtalafu sai dai sun yi saɓani fi hazar juz'i min an dangane ga abin da ya wuce Adnan zuwa Isma'ila akwai saɓani istilafan sun yi saɓani mai yawa la yumkinu al-jam'u bayna aqwalihim amma ba za ka iya haɗa maganganun su fitar da magana ɗaya ba Wani malam muhaqqiq Kabiru, wani babban malami da bincike al-allamatu Muhammadu qadi Muhammad bin Sulaiman al Furi ya tafi ila tarjihi ma zakarahu ibn sa'ad shi ya rinja yadda abin da ibn sa'ad ya tafi akai wallazi zakarahu tabari wal mas'udi imam tabari da malam mas'udi suka kawo wa ghayruhuma da wani su fi jumlatil aqwal a cikin maganganu masu yawa huwa anna bayna adnan wa bayna ibrahim 40 aban haqiqin dake suke binciken su ya nuna daga kan adnan zuwa isma'il hula arba'in ce daga kan adnan kuma zuwa annabi hula ashirin ce nan hada zama nawa ya zama sittin kenan Cikin ajere jere wane ya haifu wane daya wane ya haifu wane biyu wane ya haifu wane uku a cikin tafiya sai an kai sittin wannan ne za a tarar da annabi isma'ila a cikin nasabar annabi kamar kai ne yanzu a ce ana so a tarar annabi adam na'am yanzu da ya kasan sunan babanka kasan sunan kakanka da baban kakanka da kakan kakanka da baban baban baban kakanka da kakan kakan kakan kakanka da baban kakan kakan kakan ka da kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan, ka don da ya kai goma ne ga burki Na. daga biyar mafiya za ga a gidan sarauta sukan kai ishirin gidan sarauta sukan iya kawa ishirin ko talatin wasu ma zama ga karya suke yi kawai sai su cika takarda su ce ne. sito a a lokacin ya aka ga wannan da haka gane da shekarun da wani ya kai ba wani wasu kuma suka rubutawa wanda ya zo sai ya rubuta ko wani suka aji suka tsare tun da can yana musu rubutu a kan asalinsu suna da rubutu sun tsari wani kuma kunne ya girma kaka ne a zo mu jita ne yanzu irin iskar da aka bayar game da bayajida bayajida aka ce ji da ana nufin a baya zida balarabe ne ya taho daga barno ya sauka a barno ya taho ya sauka a daura kuma ya auri sarauniyar daura ya sunanta daurama suka haifi 'ya'ya guda nawa guda bakwai bayan ya kashe wata macijiya a cikin rijiya waɗannan 'ya'yan bakwai su suka zama hausa bakwai suka makotaka da kabilu bakwai suka zama banza bakwai wani abin sai ka ga kawai shirya shi aka yi wani abin kuma akwai shi amma an shigar da tatsuniya da kacici kacici da ta zo mu jita da jiza da koki da ya fi yawa a cikin lamarin san jiza babu babu gane jiza ko koki amma ana son a haɗa ƙarya sai a ce jiza ne ya faɗa koki kuma matarsa kasan dai gizo matarsa ba sunanta koki ba tun ƙarya a nan ta fara sannan kuma giza ta san baya magana da an ce ta giza ce an san abin da ake nishi ta labarin ƙarya ne ka zo mu ji ta ne to ya yace to an samu saɓani mai yawa amma waɗannan manyan malamai guda biyu imam tsabari da malam masudi da waninsu sun ce sun dogara da abin da imam tsabari da malam masudi suka kawo cewa tsakanin adinana zuwa ismail akwai baba arba'in hadda wani bitka hakiki da bincike mai zurfi wata ya aji zai zo can gaba a ta falakan butuni ma'addin to shi ma ma'addin ɗin ya haifi 'ya'ya da yawa to shi ma gidansa sun tabbatse min jihi nizar daga ɗansa nizar ila lam kulle ma'addin waladun ghayruhu wato shi ma ba shi da wani ɗa ba nizar ba ya nizar kawai ya haifa a kanan nizar arba'atu aulad shi kuma nizar din nan sai ya fi ya'ya hudu ta sha'aban minhu arba'u qaba'ila azima daga 'ya'yan nan nasa guda hudu kuma aka samu ƙabila guda hudu manya kiyad anmar rabi'a wa mudar waɗannan kabilu hudu daga gidan nizar ɗan mahal suka fito a hazanin akhirani da rabi'a da mudar kuma waɗanda ƙarshen guda biyu da zani rabu butsuru kuma su ne waɗanda su kuma zuriyar su ta fantsama wata sa'ad ta yi faɗi kuma ƙananan ƙabilunsu suka yi faɗi tsakanin min rabi'ata aka samu dubai'a Kuma ƙabila ce dubai'a wa asad dubai'a wa asad ƙabilu ne guda biyu su kuma sun fito daga ina sun fito daga rabi'a da mutar to su kuma asad din nan wanda shi kuma yana da alaka da kabilar rabi'a da mudar su kuma rabi'a da mudar sun fito daga cikin 'ya'yan nizar masha Allah muna magana akan kabilar nizar kad ta fada kad butun ma'ajin min waladi nizar su ma gidan nizar su. kila lam yakun li ma'ajin waladun ghayruhu ko ghayrahu ba shi da wani da'in ba wannan ba kana nizar li nizar arba'atu aulad nizar yana da 'ya'ya guda hudu sha'abat minhum arba'u qaba'ila azima daga nan ne manyan kabilu guda hudu suka yore shi yad yad anmar rabi'a mudar al akhirani waɗannan biyun na ƙarshe hukan da zani kasar buturuhuma su ne wanda ƙananan ƙabilu suka yi yawa a cikinsu wata ta'ad abkhazuhuma kuma gida-gida ya fi fito daga cikin wannan ƙabila makana mai ƙabi'a dubai'a wa asad ana aka samu dubai'a wa asad domin asad ƙabilan asad kuma aka samu anza da jadila domin jadila da kuma jadila alƙaba'ilul kasiratul mashura, aka samu ƙabilu da yawa waɗanda suka shahara bisu da abdulkais wa namir wa banu wa'il allazina minhum bakar wa tagali su kuma banu wa'il din nan daga nan aka samu kabilan bakar bakar ne min bani bakar su kuma daga bakar din nan ne banu kai da banu shaiban da banu hanifa su ma waɗannan kabilu uku suka fito ko gairu kuma wa amma an za su kuma ana zaɗin nan min huma fa min ha Ali sa'ud an aka samu ali sa'ud mulukal mamlakatul arabiyyah saudiyya fi hadha zaman su ma daga nan gidan suka fito wato sha'abar qaba'il mudar kuma ƙabilan mudar ta karkasu la shu'uba ta na azima ta ne zuwa ga aji guda biyu manya sai ailan bin mudar wa butun iya ilyas bin mudar kamin kaisu ailan daga kaisu ailan kuma banu salim suka fito wa banu hawazin wa banu saqif wa banu sa'ata'ata wa banu gafana waɗannan ƙabilun guda biyar banu salim banu hawazin banu Saƙif, banu sa'ata banu gafan guda nawa kenan biyar su kuma sun fito ne daga waccan ƙabilar ta wato kaisu island domin gadifan daga ƙabilan gadifan kuma kam da zubiyan da ashja'u da asar su kuma ƙabila hudu ce ta fito kam zabiyan ashja da a'akar su kuma waɗannan ƙabilun suka fito wa min ilyas bin mudar daga ilyas ɗan mudar kuma tamimu bin murra ya fito wa bin mudraka wa banu asad bin khuzaima wa buduni kinanata bin khuzaima wa min kinanata quraish wa hum auladu fihr bin hamalik bin nazar bin kinana su kuma wannan haka abin shi kwanan na je kato da bincike akan daular shi usmanu dan fodiyo to na fara tattara sarki musulmi ya haɗa ni da manyan malamai na sokoto na tattara wato sarakunan daular shi usmanu dan da kuma yadda suka yi rassa da sarakunan kano nan sarakunan kano waɗanda aka iya tantancewa an samu guda hamsin da bakwai amma sha hudu su ne sarakunan fulani wanda suka fara daga malam Sulaiman malam Sulaiman sai Ibrahim Dabo sai Usman ɗan Ibrahim Dabo sai Abdullahi Maje Karofi sai Muhammadu Bello sai Muhammad Tukur sai Aliyu Babba sai Muhammadu Abbas sai Usman ɗan tsoho sai Abdullahi Bayero sai Muhammadu Sunusi na ɗaya, sai Muhammadu Inuwa sai Ado Bayero sai Muhammadu Sunusi na biyu to su kuma can sama akwai bagauda shi aka iya karewa amma makashe adinan in an kai adinan ya lissafi ya kare to su mahautawa da sun je bagauda sai da waye baban bagaudan kuma daga bagauda sai wa yanan suke tsayawa sai su yi kasa ya ce bagauda an warisi an gaje masau dan na wata dan wata dan yusa dan naguji dan guguwa dan shekarau dan tsamiya dan usman zannagawa ɗan yaji ali ɗan bugayya ɗan kanajeji ɗan yaji umaru ɗan dauda abdullahi burja yakuta a tune yakubu ɗan abdullahi muhammadu rumfa abdullahi muhammadu kitoke yakubu dauda muhammadu shashare muhammadu zaki muhammadu na zaki muhammadu awwali shine ake cewa alkutumbi kai kuma alhaji dan tumbi kai shekarau na biyu kai kukuna dan alhaji sai yaki sai bawa dan kukuna sai daji dan bawa sai muhammadu sharafa sai muhammadu kambari sai kuma alhaji kabe sai yaji sai babba zaki sai dauda sai muhammadu awwali sune ne waɗanda daga kansu sarakunan haɗi suka ƙare a sarakunan wasu suka ƙare sarakunan fulani suka biyo su goma sha hudu haka nan ma na araba ji kuka faɗa wane ya haifuwa ne wane haifuwa ne daga na je na sassaka kuma su kuma waɗanda shehu usmanu an kojiyo ya ba wa tuta mafi yawa dama duk almajiransa ne waɗanda ba wa tuta su kuma suka zo suka kakkafa waɗannan garuruwa ƙarƙashin wato aikin da shehu usman dan kojiyo ya tsora musu da su ma akwai nasu inda suka fara da kuma ita ma dole shehu usman dan kojiyo inda ta samo asali da ko mutanen da suka kafa ta waɗanda shi Usman dan Fodio wasu almajiransa wasu ƴaƴansa wasu ƴan uwansa waɗanda suka taimaka masa aka samu nasara wajen kafa wannan daura su ma haka tsarin su yake kamar yadda tsarin waɗannan sarakunan yake har zuwa lokacin da turawa suka zo suka hizbi abin ya dawo hannunsu ya zama su suke da ikon naɗawa suke da ikon cirewa da su kuma na sakwato muhammad bello wasiya waɗanda 'yan kojo ya fara su kuma su goma sha biyar ne akwai majibo adama shi ne ina adamawa akwai malam umar gallaji ne ina katsina akwai malam yakubu Shi ne Bauchi akwai malam Suleiman shi ne Kano akwai malam Isiyaku ne Daura akwai malam Buba Yaro ne Gombe akwai malam Gwani Muktar shi ne Misau akwai malam Sambo ne Hadeja akwai malam Dando shi ne Nufe akwai malam Musa shi ne Zazzau akwai malam Alimi shi ne Ilorin akwai malam Ibrahim Zaki shi ne Katagum akwai malam Dan Tunku ne Kazaure akwai malam Muhammadu Wabi ne Jama'are akwai malam sandukan shafa shi ne gusau waɗannan su ne su kuma su goma sha biyar waɗanda shi usman ɗan fodiyo ya ba su tuta su kuma su je su kafa nasu abubuwan na musulunci to kun ga wasu abubuwan an canje su an gane tarihin su wasu kuma sun yi nisa to yadda muke ba da tarihin nan namu haka su ma larabawa suna da nasu daki daki wane ya haifi wane wane ya biyo ta hannun wane wane ya zo ga wane wane ya ji ga wane haɗe a tike wurin da ka ƙara gaba da kuma ka da kaya su kuma na shehu usmanu a tsawon shekara ɗari biyu da yan kai zuwa yanzu sarakuna ashirin aka yi na farko akwai shehu usmanu ɗan bodiyo sai muhammad bello sai sultan abubakar atiku wanda shakikin sarkin musulmi bello ne sai sultan aliyu babba ɗan bello yana cikin zuriyar bello sai malam ahmad atiku dan sultan atiku sai sultan aliyu babba dan sarki bello sai sultan ahmad rufa'i shi dan shehu ne sai malam abubakar atiku na biyu wanda ake kira mai raba dan bello ne shine kakan sardauna sarki ma'azu shi ma dan bello ne sai sultan umar aliyu dan sarki musulmi aliyu sai sultan abdulrahman abubakar dan sultan atiku ne sai sultan muhammad attahiru an sultan ahmad sai sultan muhammad a tahiri na biyu sai sultan aliyu sai muhammad a dan amadu shi kuma kanin abdurrahman ne mai turare sai sarki muhammadu tambari dan sultan tambari sai sultan hassan dan ma'azu dan sultan ma'azu jikan bello sai sultan abubakar na uku jikan ma'azu sai sultan ibrahim da suki shi kuma jikan buhari ne dan shehu sultan muhammad macido su kuma dan abubakar ne jikan bello sai sultan fa'ad abubakar na yanzu shi kuma baban su ɗaya da macido waɗannan su ne su kuma guda ashirin sarakunan da aka yi a cikin daular shi usman ɗan zuwa yanzu kaga su ma ta ba ku misali ne don kuka yadda su ma laraba abin wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan akwai in ka je gidan tarihi da kwakwata za a nuna maka ah, chat ɗinsu wannan kafin da ya reshe suka tafi yanzu wani zuriya dan fodiyo suna sudan sun je sun kafa nasu base din a can wasu na cikin nijar wasu suna wajen ilorin wasu na kwanta gora wasu kuma almajiransa ya tura su waɗannan jihohin su kuma anan suka kafa zuriyarsu da su kuma za su ilmantar wanda suka a tsawon waɗannan shekaru 200 da 'yan kai ko su laraba da yake nasu yana da tsawo kun ga yanzu an ce mutum sittin. tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isma'il kun ga karanta tarihin ko ta kabila zaka ga akwai gaskiya akwai kuma ta zo mu jita kowane sai an sa ta zo mu jita to wajen tantance na gaskiyar sai kaga ya dawo kaɗan mafi yawa wani tsarawa ake dan a tada kuma wani guri in ba ga wani ba sai a yi baban a a tsakani to amma aka je gurin da dole a tsaya yanzu misali tarihin da an je kan bagauda sai a ce bagauda masarin kano to kafin ya sari kano shi a ina yake kaga daga nan tarihi ya tsaya da ka kara akan bagauda kuma ka shiga dububi ka shiga kama kame su ma hannun suka tsaya yace to wa min shi daga wannan Ilyas din ne wan kuma Quraishun to Quraishawan su ma suka karkasu ila qabila shakka zuwa kabilu daban-daban min ashhuriha a cikin shahararru akwai juma akwai taham akwai adi akwai makazu akwai tai akwai zuhura gano kenan kila biyar ne kusai bin kilab su kuma ya'yan cikin kusai bin kilab wanda suka fito daga zuriyarsa wahiya abdullar bin kusai asad bin abdul uzza bin kusai abdumanaf bin kusai kana min عبد مناف uku fa'il shi kuma daga abdulmanaf ne aka samu rasa guda hudu nan gurin da kyau saboda in mun zo tarihin sahabbai za ku ga kowa ta inda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abdusham inda abdusham sanan muawiya ya fito sanan uh, usman bin affan ya fito akwai kuma naufal za ku ji su ma kabila ta fito akwai Musallam, akwai hashim ita hashim din ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito su da banu hashim daga baitu hashim ne wanda zistafan lahu minhu sayyidina muhammadu bin abdullahi bin abdulmutsalib bin hashim amma kuma allah ya fitar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسرائيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم wasafani min bani hashim yace Allah ya zaɓa daga ƴaƴan Ibrahim ya zaɓi Isma'il daga ƴaƴan Isma'il kuma ya zaɓi Banu Kinana daga Banu Kinana kuma ya zaɓi Qurayshawa daga Qurayshawa kuma ya zaɓi Banu Hashim daga Banu Hashim kuma ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama zaɓin zaɓin zaɓin zaɓin zaɓi عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق Allah ya halicci halittu waj'ala ne min khairi firqihim yasa ni ne mafi alherin ɓangarorinsu, su wa khairul fariqaini mafi alherin bangare biyu kuma takhayyara qabaila sannan ya zabi kabilu waj'ala ne min khairil kabilati ya sanya ni mafi alherin kabila ita ce kabila ta kuma ta khayyaral buyuta nan ya zaɓi gida alani min khairi buyutihim ina gidan da yafi kowanne fa ana khayruhum nasaban wa khayruhum baitan ni na fi su nasaba kuma ni na fi su kyan gida ana khayruhum nasan wa khayruhum baitan na fi su daraja kuma na fi su asalin gida وفي لفظ عنه إن الله خلق الخلق Allah ya halitta halittu waje alani fi khairihim ya sanya ni mafi darajar su a bangare kuma ja'alan kuma ja'alahum fi shataini sannan ya sanya su bangare biyu waje alani fi khairihim firqa ya sanya bangare na ya fi daraja kuma ja'alahum qabaila sannan Allah ya sanya su kabilu waje alani min khairihim qabilatan Ƙabila ta tafi alheri kuma ja'alahum buyutan sannan ya sanya su gida gida waj'alani fi khairihim baitan ya ni na fi alheri a gida da khairuhum maskan ni fi su daraja walamma ta kasara auladu adnan da yayin adunanu suka yawa safarku sai suka rarrabu alha'in shatta bangarori daban-daban fi biladil arab da larabawa mutatabbi'ina mawaqi al-qatari suna bin inda ruwa yake fitowa kuma na biki ushbi yadda ciyawa suke fitowa fa hajarat abdul qais abdul qais sun yi kaura sun sun mare sun mare sun mare ce sun fita daga yankin su wa butunin min bakar bin wa'il da kuma wata kabila daga bakar bin wa'il kuma sun yi kaura wa butunin min tamimi ila ila ta fa aqamu biha ita yanzu don ala kaura ita jawo al'umma ta sha kuɗi ga mutum mai dubura a Kano haka mutumin kano ya koma maiduguri ya yi aure ya tsara iyali in kake dawo kano ma ba zai dawo ba wani kuma ya dawo daga maiduguri ya dawo kano kace koma maiduguri ba zai koma ba wani daga sokoto ya zo kano wani daga kano ya koma sokoto wani daga kano ya koma katsina wani daga katsina ya dawo kano wani zai zo neman kuɗi ko neman karatu ko neman ilimi ko sada zumunta ga gurin zama ya zamansa wani zai tafi can haka daga nan sai kuma auratayya ta shiga sai ba fulatani ya auri bahaushiya sai bahaushe ya auri ya sai auri ba na sai auri bai rabiya sai kuma ce babana barbari ne ba wata ba na ba bahaushen kano ne wannan daga nan kuma sai a cakuɗa a cakuɗa a cakuɗa sai a gauraya shi kenan kuma sai a faɗu sai a zama ɗaya kawai shi kenan dama Allah ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ba wani rigima ba ce Allah ki ni na sanya ku bambance bambancen da ku san juna zo ku haɗu zama abu guda shi yasa ake kaura da ba ƙaura kowa ya zauna a garin su da ba za a ci gaba ba a duniya amurka da tafi ko ina ci gaba abu da ta tattara baki da za a ce dukkan bakon da ke amurka ya fita da amurka ta dawo kuwa kasa mara ci gaba za ka ga china Indiya, afirka ko dawa ce ta shiga ƙasa su ba zai sun ga ko ka zo da kuɗi ko ka zo da ilimi ba su yadda aka kawai mai zaman banza ya shiga musu ƙasa ba in ka je neman visa an ka ga wahalar da ake sha tambayoyin da za a yi ma sai ka je da account ɗinka an ga akwai kuɗi a ciki aka zama su liability kuma sai ka faɗi aikin da kake sai ka zo da account ɗinka kuma sai ka zo kuma da statement na account na wata uku sun ga nawa ne a cikin nawa kake kashewa nawa ne albashinka in suka ga da kuɗi ka zo da kaka inda kai karatu suka ga inda kake aiki sai su to you are welcome amma suka ga baka da aikin yi ko da kuɗi sai su ce ka je ka dawo ba su tsara baka abin nan ba ki kaga ashe kowace ƙasa tana son bako amma fa mai alheri ba wanda zai zo da sharri ba shi da waɗannan ƙabilu suke hijira wa butun bin bakar bin wa'il wa butun bin tamim ila al-bahrain wa aqamu biha yanzu Habba bahrain ta koma ma kasa mai cin kashin kanta wa kharaja banu hanifa bin ali bi bakar ila yamama su suka koma yankin yamama wa nazalu bi hujr suka zauna a yankin hujr kafsal yamama wacce ce kusa da da yamama ko ita ce wato mafi darajar gari a yamama wa qamat shiru bakar bin wa'il min turin arabi min al yamama su ma suka zauna a fadin kasa a cikin yankin yamama إلى البحرين إلى سيف إلى سيف كاظمة إلى البحر وأطراف سواد العراق وأبهلة فحيت هي يمكن لنا أن تزون وقامت كغلب كغلب تزون بالجزيرة الفراتية wani wato tsibiri ne wanda yake da ruwa wamin ha butunin kanat sakinu bakaran sai wata kabila da ta zauna tare da bakaro Wasaka na banu tamim bi basra su kuma suka zauna a cikin ƙauyen basra wa aqama banu salim bil qurb min al madina su kuma waɗannan suka yi gari a madina suka zauna min wadil qura ila khaybara ila sharqi madina suka koma gabashin yankin madina ila haddi jabalaini ila ma la yantahi ila al harra suka shiga cikin yankin harra wajen baƙaƙen duwatsun nan a ƙasar banu asalin sharqai taima waɗanda suka zauna a gabashin tema ba garbayar kufa suka koma kuma wato yammacin kuka baina wa baina taima diyaru buktur min tsayi'in akwai kabila butur min tsayi'in su ma sun zauna a wannan yanki baina wa baina kufa kamsu bayanin tafiyar dare biyar ce tsakanin inda suke hakanta da suka biyan bil min taima ila hauran ko ba iya bi tahama bi kinana su kuma suka zauna a tihama a kama bi makkah wa dawaqiha butun quraish su quraisha suka zaman su a makka wa kanu mutafarriqina su ma kuma sun rarrabu la yajma'uhum jami'atun ba abin da yake haɗa kansu hatta na baka fihim qusay bin kilab har shi nabi eh, qusay bin kilab ya wato nuna a cikin su ya zama shugaba jama'a jama'ahum shi ya hada kansu wa kawwana lahum wahdatan kaman musu da haɗin kai kun wacce ta ba su wa rafa'at min tarihin ta ɗaukaka kuma matsayin su waɗannan su ne kabilun larabawa yanzu an gama da mun zo